العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك يا السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na juma'a 22 ga watan rabi'in al-akhir a shekara ta 1438 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 20 daidai ga watan daya a shekara ta 2017 miladiya in ba manta ba karatunmu na makon da ya gabata mun tsaya karshen aya ta 16 cikin wannan sura mai albarka suratul hadid yau za mu tashi farkon aya ta 17 fadin Allah madaukakin sarki اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآية لعلكم تعقلون وما وانا شيني درسهم نهدو أشكن سورة يا الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها Allah ce ilamu ku yi sani ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai anna Allah hakika cewa Allah yuhyil arba shine wanda yake rayar da kasa ba'da mautiha bayan ta mutu malai ce bin nabati ta hanyar fitar da tsirrai a cikin ta wa kadhalika yaf'alu bi qulubikum to irin haka Allah yake yi da zukatan bayi yarudduha ila al-khushu'i bil-dhikri wat-tilawa wanda yake mai so su ya raya su bil-dhikri ta hanyar ambatansa wa tilawa da karatun alqur'ani kenan ta zuciya rayuwarta sai ana zikiri rayuwarta sai ana karatun alqur'ani الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب da ta zuciya tana da rai me sinadarin rayuwar menene abin da ke busa mata ran shine zikirin ubangiji malai ce wal amal bil qur'an da kuma aiki da abin da qur'ani ya kunsa na hukunce hukunce qad bayyana lakum al ayati haqiqa mun yi muku bayanin ayoyi dalla dalla al ayatul kauniyya wal ayatu al qur'aniyya ko al shar'iyya Allah ya mana bayanin ayoyi na sama da ƙasa kuma ya mana bayanin ayoyi na shari'o'insa mu yi kaza mu bar kaza wannan duk yana daga cikin ayoyin ubangiji addalla ala qudratina wanda dukkanin su suna nuna isa da iko na ubangiji bi hada na aiwatar da haka wa gairi da ma wannan la annakum taqilun mun yi muku hakan ne dan ku hankalta ai kai tattumu da uqulukum dan hankulan ku su zama sun samu cika da kamala sai Allah ce إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. مالك ثم أقبع على ما تقدم وبنجدي zai biyo baya da batu bisa ga abin da ya gabata fakala yace innal musaddiqina lalle haƙiƙa masu gaskata manzanni masu gaskata sakon ubangiji subhanahu wata'ala malike ko dai zama minat tasdiqi ko minat tafadduqi idan aka ce minat tasdiqi to musaddiq sai zama ala wajen mufa'il siga ce ta mubalaga daga asdiqu sadaka yayi gaskiya sadaqa ya kai matuƙa wajen gaskatawa an gane ko wallazi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi to sannan kuma zai iya yiwa kalmar ta zama min at-tasadduq at-tasadduq shine bayar da sadaka to kowanne daga cikin waɗannan guda biyun yana da alaka da gaskiya yarda da abin da aka gaya maka wannan gaskiya ne kuma gaskatawa ne ɗaukar dukiyarka ka bayar da sadaka gaskiya ce kuma gaskatawa ne domin Allah ya ce ai sadaka a lokacin da bawa ya yadda da wannan umarni ya aiwatar da sadakar ya nuna gaskiyar imaninsa shi yasa manzo Allah yake wa sadaqatu burhanun ita sadaka hujja ce mai karfi malamai suka ce abin nufi ala sidiqi imani sahibiha bisa ga gaskatar imanin mai yinta Don mutumin da ya ɗauki kuɗinsa ya bayar da nufin sadaka ma'ana ya yadda cewa akwai lahira ya yarda da cewa za a tashi alkiyama ya yarda da cewa wannan kuɗin da ya bayar za a mayan masa da kayansa amma wanda ku aka ce sadaka ya ki bai yarda da lahira ba bai yarda da cewa in ya bayar za a mayan masa ba su da ka sadaka wani nau'i ne na gaskiya wani nau'i ne kuma na gaskatawa innal musaddiqina lallai haqiqa masu gaskiya ko masu gaskatawa ko masu sadaka malai ce min at-tasadduqi daga at-tasadduq udqimati ta'u fi sad an shigar da ta'un a cikin sad a madadin innal mutafaddiqina an gani ko innal mutafaddiqina lallai masu yin sadaka ai na su alladhina ko waɗanda suka yi sadaka maza wal musaddiqatu musaddiqati da kuma masu yin sadaka mata ai allati tasaddaqna mata masu sadaka yadda aka ce maza su sadaka haka aka ce mata su sadaka yadda namiji in yayi sadaka zai samu lada haka mace in tayi sadaka za ta samu lada amma me yasa mata suka yi sakaci aka bar su a baya ta fuskar sadaka galibi mata ba sa sadaka galibi mata ba sa kyauta in ka mace ta yi sadaka ko ta yi kyauta da kayan mijinta ne amma ita ta dauka daga aljihunta ta bayar yana mata wahala wanda kuma su suka fi kowa cancantar su zama suna sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaje Isra'i da Mi'raj ya dawo sai ce da mata ta saddaqna fa inni uritu kunna a sar ahlin nar kuke yawan sadaka an nuna mun ku ku ne mafi yawan yan wuta wanda ita kuma sadaka tana sanya Allah madaukakin sarki ya huce daga fushin da yake da bawansa idan bawan ya saba masa a hadisi annabi ya ce wa sadaqatu tuqifi al khati'a kama tuqifi al an nara ko kama yi tafi ulma'u annaba. sadaka tana tafiyar da miyagun laifuffuka ta kashe su kamar yadda ruwa yake kashe wuta ya tafi da zafinta Sadaka masu sadaka maza da kuma masu sadaka mata wa fi qira'a bi tasfifi sadiqihi ma wata ruwayar innal musaddiqina ba musaddiqina ba wal musaddiqati ba musaddiqati ba ma'ana babu shadda akan sadiq malai ce kenan in an karanta da wannan kira'ar wata babu shadda min at-tasdiqi sai zama daga at-tasdiq wanda shine gaskatawa ai al-iman wanda shine ban gaskiya wanda bayani ya riga ya gabata to kowanne dai daga ciki duk aya za ta dauki ma'anar anan ubangiji ya dunkule a dunkule ko ka fassara min at-tasdiq ko ka fassara min at-tasadduq in ka karanta da qira'a tashdid to ya zama min at-tasadduq in ka karanta da qira'a tafsir ya zama min tasbih amma a ayoyin cikin suratul ahzab sai Allah ya ya fayyace abu a can ana buƙatar yalwata harshe inda muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati har sadiqina sadiqati mutasaddiqina mutasaddiqati amma nan sai aka dunkule domin kalmar za ta dauki duka ma'anar guda biyu ko mutasaddiq ko mutasaddiqa ko musaddiq ko musaddiqa wa aqradu Allah qardan hasana kuma waɗanda suka bayar wa Allah rance rance mai kyau to anan shine waɗansu malamai suka fi rinjayar da cewa musaddiqina anan ana nufin masu gaskatawa domin ga an cewa aqradu Allah qardan hasana suka ba Allah rance mai kyau idan muka fassara cewa musaddiqina masu sadaka kuma masu bada ma ba wa Allah rance rance mai kyau suka ce duk abu ɗaya muka faɗa ba mu zo da wani sabo ba sadaka ita ce bawa Allah rance to amma waɗansu malaman suka ce a sadaka a nan ana nufin zakka ba wa Allah rance kuma ana nufin su tafawo kyauta amma ba ta farilla ba domin ita sadaka zakka haƙƙi ne na farilla amma ita kuma kyauta wannan bawa ne yake so ya daɗa samun kusanci ga Allah subhanahu wata'ala bayan zakka kuma sai yake yin kyauta yake kyautayi yake taimakawa gajiyayyu amma ba a babin zakka ba wanda yin wannan shi kuma lada ne da shi mai yawa ba karami ba domin aya ta gabata man zallazi yuqribu Allah qarban hasanan fa yudaifahu lahu wa lahu ajrun karim man zallazi yuqribu Allah qarban hasanan fa yudaifahu lahu adha'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un ubangiji ya ce wa aqradu Allah qarban hasana kuma suka bawa Allah rance rance mai kyau malai ce raji'un ila dhukuri wal inath kalmar ta koma zuwa ga mazan da mata a madadin tunda an ɗauki salo na faɗan maza da mata a ci gaba sai aka takaice nan ma aka yi ijazi a madadin innal musaddiqin wal musaddiqat wa aqradu wa aqradna kaga an bambance ko ga ma sai aka dunkule mazan da matan a cikin wa aqradu mace in kai sadaka aqradat Allah qardan hasana namiji in yi sadaka a qaradallah qardan hasana to sai aka yi taglibi aka shigar da matan cikin lamirin mazan wa aqradullah qardan hasana waɗansu malaman suka ce a abin da a anan aka dunkule aka ce wa aqradullah qardan hasana saboda maza su suka fi mata sun kisa amsa umarnin irin yadda ya kamata kyauta sadaka suna da lalaci suna da sanyin jiki wajen aiwatar da ita to amma dai kalmar ta kunshi mazan ta kunshi matan kowanne ya yi ya bi umarni malai ce duk taglibi akai taglibi wa aqahu al-fi'l ala ismi fi silati al yi aqafin suna akan fi'li cikin silatu al li'annahu fiha halla mahallan fi'li domin anan ya sauka ne a mahallin fi'li shi mai shi suna an gane ko wa aqradu Allah qardan hasana aqradu kaga fi'li ne akai me aka yi adafinsa akan jumla ismiya wacce ita ce Al-mustadi, almustaddiqina wal mustaddiqati to sannan wa aqradu anan shine khabar na me na inna an gane ko ko kuma ya zamo ya sauka mahallin fi'ili a madadin ya zo a siga ta ismi kamar yadda aka fara da ita ismu inna din zai zo a gaba lahum wa lahum yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim da haka malai ce wa zakara al-qabda bi wasfihi ba'da at-tasadduqi taqlidun lahu ubangiji ya ambaci rance a nan tare da sifanta shi da cewa rance rance mai kyau yace ba'da tafadduqi bayan ya ambaci sadaka taqayyidun lahu dan ya kaidin sa ita sadaka ba a ce ba sadaka hasana wal musaddiqina sadaqatan hasanatan amma qardu sai aka ce qardan hasanan to malamai suka ce nan kaidi ne da shi sifar karbu ba tare da bayani dangane da kuma sifata ta as sadaqa ba tunda as-sadaqa bayanin ta inda mun fassara da zakka wannan bayanin ta ya isa a cikin littattafai na fikihu da cikin hadisai ta lokacin lokacinta da irin waɗanda ake bawa ita to matukar mutum ya yi ta bisa ga wannan ka'idar yayi ta hasanatan ko da ba buci ta anan da sunan hasanatan din ba amma ita kuwa kyauta to dole ne a ce da ita hasana kada ka yi da nufin a baka lada abin nufi a biya ka an gane ko la nuridu minkum jaza wala shukura kada ka yi ta da nufin a yabe ka inna ma nuqimukum biwajhillah kar ka yi ta da dukkanin wani abu wanda zai iya shiga nariya ko makamancin haka dan ya bata maka aiki to sai Allah ke yudha'u lahum lahu lahum waɗanda suka yi sadaka da irin wannan sifa qardan hasana ko kyauta da irin wannan sifa kyauta mai kyau ko rance mai kyau za a rubanya muku walahum ajrun karim kuma suna da lada wanda yake babba shine aljanna malaka wa fi qira'a yudha'ab bi tashdid ay qarduhum za a ninnin ka musu abin nufi rancen da suka bawa Allah kamar yadda ya gabata daga ɗaya zuwa ɗari bakwai zuwa ninkin bani da ka dai ubangiji subhanahu wata'ala yana so ya ambata mana bayan na kwarai su ne masu sadaka su ne masu imani su ne kuma masu kyauta sai Allah ya ce والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب الجحيم الله يجي والذين آمنوا waɗanda suka yi imani. Billahi da Allah wa rusulihi da manzan da wa rasulihi da manzansa ulaika irin waɗannan hum siddiquna sune tsantsar masu gaggatawa to anan an gabatar da sadaka an gabatar da kyauta akan imani malamai suka ce ba wai dan sadaka da kyauta sun fi imani muhimmanci ba sai dan su a nuna suna da matukar falala amma asali sadakar ka ko kyautar ka ba za ta yi ba ba za ta samu karbuwa ba wajen Allah sai da sharadin me imani kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gabatar da amru bil ma'ruf akan imani tare da cewa imani shi ke sahun gaba an gane ko wal kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuma sai aka ce wa tu'minuna billah a madadin a fara ambatan imani sannan amru bil ma'ruf malamai suka ce abinda ake nufi a nan shine nuna mahimmancin amru bil nan kuma nuna mahimmancin sadaka da kyauta musamman a halin kunci musamman a halin talauci a halin bukata to amma dai mu sani cewa sadakar ko kyautar ba za ta amfani wanda yi ta ba sai ya cika sharɗin imani imani da Allah imani da manzon Allah imani da Allah yadda da shi a matsayin mahalicci yadda da shi a matsayin makaji yadda da shi a matsayin makadaici a babun ayi masa bauta imani da manzon Allah yadda da shi a matsayin dan aikin ubangiji wanda Allah madaukakin sarki ya wajabta a masa biyayya kuma a koyi addini daga wajensa kada ayi wa Allah kishiya a babun bauta kada ayi wa manzon Allah kishiya a babun biyayya wannan shine abin da malamai suke kira Tauhidullahi? في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته haka tauhidu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil ittiba ittiba da ka waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzo Allah waɗannan su ne siddiqai malaki al-mubalighuna fi fi tasdiq waɗanda suka fi kowa kure malejin gaskata Allah kure malejin gaskata Allah wanda kuma cikin wannan al'umma wanda ya dauki wannan kambu shine sayyidina abubakar ko kana so ko ba ka abubakar shi aka sani da sunan as wanda kuma daraja ce Allah subhanahu wataala yi ba da ita ga wanda ya so kowane annabi cikin al'ummarsa akwai siddiqin sa wanda ya fi kowa imani da shi ya fi kowa gaggata shi sayyidina abubakar ya fi kowa imani da annabi ya fi kowa gaggata shi cikin wannan al'umma abin da zai nuna maka haka abubuwan da suka faru ba ɗaya ba biyu ba lokacin da aka yi isra'i da miraji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya tafi cikin dare kan gari ya waye ya dawo bayan gari ya waye ya zo yana gaya wa mutanen makka jiya da daddare bayan mun yi ban kwana da suna shiga gida mala'ika ya zo ya kanka min kofa ya dauke ni ya kai ni sham daga sham an kai ni saman sammai bakwai na je na gana da Allah na dawo to me neman kuka an jefe shi da kashin awaki sai bari mutanen maka sai suka samu kafar da za su soki annabi su gaya masa bakar magana su karyata shi shikenan abu jihar ya shiga gari yana ta yadawa ba wanda yake so ya gani ya ji ta bakin sa sai abubakar dan ya san abubakar ya fi kowa yadda da duk abin da muhammad ya faɗa da aka bai zane ko ina ba sai wajen abubakar ya ce abubakar kai ne wanda duk abin da mutumin nan ya faɗa sai ka ce ka yarda to ka ji kuma wata sabuwa da ya zo da ita abubakar ya menene ya faru domin shi abubakar ko gamma da annabi bai ba a lokacin bai ji daga bakinsa ba ya ce ai ya ce wai a daren jiya har an ɗauke shi an kai shi illiya shine kudus sham wanda tafiya tsakanin makka zuwa sham tafiya ce ta kwana arba'in ka yi sauri sauri ma na, ka je ka dawo a kwana arba'in yake to ba wanne ba da mamaki ba daga sham ya ce an kai shi saman sammai bakwai ya ga Allah ya gana da Allah har ya kawo sallah da kaza da kaza yanzu kai abubakar za ka yadda sai abubakar ce shin ya faɗa din yace tabbas ya faɗa yace to ni na yadda ba sai na ji daga baki domin mutumin da bai yi wa mutane ƙarya ba ba zai wa Allah ƙarya ba mutumin da bai yi ƙarya ba da ƙuruciyarsa bayan ya tsufa kuma wace ƙarya zai yi ai idan aka tsufa an fi hankali an fi cintuwa kuma duk mutumin da ya mutunta mutane bai musu ƙarya ba kai ka san sai ya fi mutunta ubangijin mutane da ka wannan ya ja ake wa sayyidina abubakar lakabi da as an gane ko wanda ya fi kowa kaiwa matuƙa wajen gaskata gaskiya irin na na maryam cikin al'ummar annabi isa mal masihu ibn maryam illa rasulun qad khala min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa ana samun siddiqi namiji siddiqa mace da siddiqi cikin wannan al'umma wanda malamai suka masa kira da ce as-siddiqul akbar babban siddiqi shine abubakar da haka Allah ya ce wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika hum siddiqun wanda suka fi kowa gaskatawa da Allah suka fi kowa gaskatawa ga manzo Allah shi yasa zaka ga duk wani abu da za a yi na imani abubakar sai ya fi kowa yin sa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sahabbai bayan gari ya waye cikin ku akwai wanda ya waye gari yana azumi Abubakar yace gani cikin ku akwai wanda da safiyan nan yaje jana'iza Abubakar yace gani cikin ku akwai wanda da safan nan yaje duba mara lafiya Abubakar yace gani cikin ku da safan nan akwai wanda ya sadaka Abubakar yace gani duk wani aikin alheri da Annabi zai faɗa a ranar sai Abubakar yace nayi manzo Allah ce ba wanda zai hada wannan sai dan aljanna a wuni guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kofofin aljanna za a kira mutane da ayyukan su yayin shiga wata kofar masu azumi za su shiga wata kofar masu sadaka za su shiga wata kofar masu tilawa qur'ani wata kofar masu kaza wata kofar sai na abubakar ya ma'aikin Allah shin za a samu mutumin da shi kadai sunayensa za su fito a dukkan kofofin nan in an zo wajen masu azumi a ji yana nan masu tilawa qur'ani yana nan masu sadaka yana nan masu kaza yana nan masu kaza yana nan annabi ce za a samu kuma kai ma kana shi za a je yaki maza la ce kowa je kawo mana gudunmawa umar ya je ya rabo dukiyarsa gida bi ya kawo rabi ya bar rabi abubakar sai can gashi niki niki da jaka ya zo ya jibge a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi zai gwada dan a gane tsakanin tsaba da tsakuwa a tantance tsakanin gari da abawa a gane da different iskiliya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Umar me kabar wa iyalanka yace na raba bi na bar musu rabi na kawo ma rabi kai Abubakar me kabar musu yace na bar musu Allah da ma'aiki na kawo maka duka sai Umar ya fice da kuka yace wallahi ba mu taba gasa da kai ba cikin aikin alheri sai ka bi mu da ka mun sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su du kulla babin illa babu Abi Bakar lokacin da annabi ya je Madina ya gina masallaci duk sahabbai sai suka zo suka sayi filoti jikin masallacin annabi kowa idan ya gida sai ya bude kofa ta masallaci kowa in ya gida ya bude kofa ta masallaci sai zama duk masallacin annabi a kewaye kofofi ne da manzo Allah ya fito ya gani sai ce su du kulla babin illa babu Abi Bakar ku rufe mana kofa kowa kowa ya zagayo amma abubakar ne dan gida a bar kofar sa jikin masallaci lokacin da manzo Allah yake cutar ajali aka yi kiran sallar asuba ranar litinin sha biyu ga rabi'in al-awwal bilal ya je wa annabi izini cewa mutane ba sun hatlar a masallaci a zo a yi musu sallah manzo Allah ya yunkura zai tashi ya tabbatar ba zai iya ba domin cuta ta riga ta kai shi kasa sai ce je kaka ce bakar ya yi wa mutane sallah to a lokacin gana na aisha gana na hafsa ga sauran matan annabi aisha saboda kawaici saboda ai abin da nauyi an tambaye shi wa kafa so ya ce aisha bayan ita fa ya ce babanta kuma yanzu ya ce aje a ce baban aisha ya sallah ai da nauyi sai aisha ta ce ya ma aikin allah ina ma a sa wani dai ba abubakar ba Yace a'a murru a بكر فليصلي بالناس ni na ce ku ce abubakar yawa mutane sallah aisha ta sake cewa a'a abubakar mutum ne mai rauni in ya daga shi a matsayinka a akan shimfiɗarka zai ba da sallah a madadinka rauni zai sa ya ta kuka ko karatunsa ba za a ji ba ina ma sa umaru ya ce murru ababakrin falyusalli binna ku ce abubakar yawa mutane sallah haka na ce aka zo aka isarwa da abubakar ba yadda aka iya sayyidina abubakar ya hau kan shimfiɗar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ba mutane sallah musulmi suka yi layi a bayan abubakar sallah ta kankama wannan da'i na abubakar yana limanci a madadin manza Allah sauti ya ishe masa yasa annabi yayi karfin hali ya taso daga shimfiɗar rashin lafiya ya leko ya bude ya ga manzo Allah yana far'a yana farin ciki yana dariya yace aballahu wal mu'minuna illa ababakar Allah da mumine ba su yadda wani ya ja su ba bayan annabinsa sai abubakar ya gara ta kan yi da dutse sai dai kura ta mutu da haushin tuke ba wannan su ku baka kayi ba bari mu kai karshen aya ubangiji ya ce wa shuhada'u inda rabbihim su kuma shahidai a wajen ubangijinsu malai ce alal mukabbibina ana nufin masu shaida ga waɗanda suka karyata manzanni su suwa su as-siddiqun siddiqun su ne wanda suka fi kowa gaggata Allah suka fi kowa gaggata manzan Allah sannan kuma a ranar lahira su ne waɗanda Allah zai karɓi shaida daga bakinsu su game da sauran bayi kamar yadda Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu zuwa da Allah. mun sanya ya ku zama ce al'umma dan ku zama masu shaida ga mutane to sai malaman tafsiri suka ce ba kowane kara za a dauka ya zama mai shaida ba domin an san shaida tana da ka'idoji da rukunai da kaza da kaza musamman shaida a gaban Allah suwa Allah zai karɓi shaida daga bakin su cikin al'ummomi akan sauran al'umma su ne siddiqan al'umma kaga kenan irin su abubakar su ne waɗanda Allah zai karɓi shaida daga bakin su a lokacin da ake sa'in sa tsakanin annabawa da waɗanda ba su gaskata annabawa ba manzo Allah ya gaya mana cikin hadisi mai tsawon sahih al-bukhari za a zo da annabi nuhu da mutanen sa wanda ba su imani da shi ba sai Allah ya tambayi annabi nuhu tare da ya fi sanin me ya faru nuhu ka je wa mutanenka ce Allah na je musu sai a ce da su mutanen ko kuma nuhu ya zo sai su ce ma ja nan min bashirin wala nabi mu ba mu ga kowa ba sai a ce to nuhu waye zai maka shaida sai ya ce muhammadun wa ummatuhu muhammadu da al'ummarsa sai a zo a tambayi manzo Allah ya shaida sai kuma a ɗauki siddiƙai irin su abubakar da ire-iren su kuma sai su shaida to da ka bisa ga wannan tafsiri ulaika humu siddiquna wa shuhada'u inda rabbihim waɗannan wanda suka fi kowa gaskata Allah suka fi kowa gaskata manzo Allah sune masu matsayin siddiqai kuma sune waɗanda za su ba da shaida a gaban ubangiji maliki alal mukazzibina min al-umam bisa ga waɗanda suka karyata daga cikin al'ummomin da suka wuce lahum ajruhum wa nuruhum ladan ya tabbata gare su hasken kuma ya tabbata a gare su to amma akwai wani tafsiri na biyu tafsiri na biyu shine siddiquna daban shuhada daban والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون ورسله أولئك هم الصديقون waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa waɗannan su ake kira da siddiƙai magana ta ƙare wa shuhada'u inda rabbihim su kuma waɗanda za su bada shaida a gaban ubangijin su lahum ajruhum wa nuruhum su ma suna da ladan su suna da hasken su amma dai na ya dare nasu to bisa ga wannan tafsiri na biyu su siddiqai ba su za su bada shaida ba su yafi karfin a su shaida sai dai a kira na kasa kasa da su to su waye na kasa kasa da siddiqai masu biye musu sune shuhada suka ce abin da zai nuna maka haka aya cikin suratul nisa wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim minan nabiyina was-siddiqina sannan was-shuhada daka siddiqun sune manya in an cire annabawa masu biye musu sune shuhada to yanzu an gama da maganar siddiqun an shiga maganar shuhada siddiqun allazina amanu billahi wa rusulihi su suka fi kowa imani da Allah da manzansa ko da manzanninsa wa shuhada su kuma shahidai lahum ajruhum inda rabbihim wa nuruhum inda rabbihim wa nuruhum ladan su yana nan gare su a wajen ubangijin su za su tarar wa nuruhum kuma hasken su yana nan ma'ana an faɗi matsayin wa'ancan an faɗi matsayin waɗannan to anan imamul qurtubi ya wani istinbadi mai ban kai imamul qurtubi ya ce duk waɗanda suke ganin cewa abubakar fatan halifanci yayi inda a ce suna fahimtar qur'ani inda suna karantawa da qur'ani tuni ya raba gaddamarwa zai zama halifa bayan manzo Allah domin qur'ani ya faɗi martaba da darajoji nawa na al'ummar annabi baki ɗayan ta lissafin tun daga kan annabin shi kansa ubangiji ya ce fa ulai kama allazina an'ama Allahu alaihim duk wanda yawa Allah da'a yawa manzon Allah da'a zai shiga jerin mutanen da Allah ya musu ni'ima to kamar mai tambaya ya tambaya suwa Allah ya wa ni'ima domin kullum a cikin Fatiha muna roƙon Allah ya sa cikin waɗanda ya wa ni'ima اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم to sai Allah ya fayyace mana su waye wa ni'ima na farko sai ce minan nabiyyi su ne na farko ba wanda Allah ya wa ni'ima sama da ni'imar da yawa annabawa ni'imar annabta ta kera dukkan wata ni'ima da Allah ya a duniya in dai ga bil adama ce shi yasa Allah yake shi yake zaben wanda ya so Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulahu min an-nas an gane ko Allahu a'lamu da ta Allah madaukakin sarki babban ni'imar da zai maka a duniya ya sanya ka zama annabi to idan aka yi rashin sa'a kai ba annabi bane ba wata ni'ima ce kuma take bi mata annabawa ita ce siddiqin Allah ya saka ka zama siddiqi kenan annabawa kadai su suka fi siddiqai wanda kuma wannan shine abin da dukkan al'ummar musulmi suka yi ijma'i banda masu zagin sahabbai duk in ka cire annabawa babu mai daraja abubakar fil awwalina wal akhirina wanda ya fi abubakar shine kawai annabi dukkan annabawa sun tsari abubakar daraja amma in ban da su ba wanda ya kai abubakar daraja domin yadda lissafin yake a fili yadda za ka fahimce shi a annabawa ya waye fi kowa manzo Allah bayan annabawa suwa suka fi kowa sahabban annabawa to shi annabi shi ya fi kowa da haka babba cikin sahabinsa zai zama ya ɗaru kowa cikin sahabbai haka abdullahi dan masul ya faɗa ubangiji da ya tashi zaɓo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya haɗa zukatan annabawa gaba ɗaya musu interview sai ga ta manzo Allah ta fi cancanta ta fi tsarki sai ya zaɓe shi ya zama biyayyen annabi da zai zaɓi sahabban annabawa ya haɗa zukatansu gaba ɗaya sai ga zukatan sahabban annabi Muhammad sun fi na kowa sai ya zaɓe su ya haɗa su da annabi to kuma cikin sahabban annabi babu wanda ya kai abubakar domin babu wanda sahabbantakarsa ta zo da nassin qur'ani sai abubakar إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ذاك إمام القرطبي يتي wannan ayat ta suratul nisa tana so ta nuna mana cewa bayan annabi cewa ma annabiyina sai ta ce wa siddiqina bayan annabi ya wuce siddiqai ke biye baya to da haka da annabi ya bar duniya wa zai zama halifan sa Abubakar wannan a ƙur'anan take nan ƙurtubi ya ce domin babu wani a cikin sahabban annabi wanda aka san shi da sunan siddiqi in ba abubakar ba har su littattafan shi masu zagin sahabbai sun tabbatar da wannan abubakar shine Siddiko. to sannan abin da zai nuna maka cewa abubakar ya ɗari ukun da suka biyo bayan sa daraja su ukun da suka biyo bayan abubakar shuhada ne amma shi abubakar siddiqi ne siddiqi shi ke gaban shahid Umar mutuwar shahada ya kashe shi aka yana limancin sallah Usman mutuwar shahada ya yana gidansa yana karatun Qur'ani aka tsallaka aka kashe shi Aliyu mutuwar shahada ya shi ma ya fito zai je masallaci aka soke shi da wuka kaga waɗannan duk shuhada kafin shuhada siddiq والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون sannan wa shuhada abin da zai tabbatar maka da wannan ta fuskar hadisi wata ranar manzo Allah ya hau dutsen Uhud sai Abubakar ya hawo sai Umar ya hawo sai Usman ya hawo dutsen Uhud saboda murna yau shi ya dauko ya dau wanda ya fi kowa daukan kaya mana yau kayansa ya fi na kowa tsada yau shi ya kamun da ba wanda ya irinsa ya yasa dutsen Uhud ya haurawa yana murna sai manzo Allah ya ce ukhbut ya Uhud kai Uhud dai na rawa fa inna ma alayka nabi wa siddiq wa shahida yace ya kai udu kwantar da hankalinka babu rawa babu sada da hankali ka sani yau annabi ke kanka sai siddiqi sai shahidai guda biyu fa inna ma alayka nabiyyu siddiq wa shahida da haka ubangiji subhanahu wataala ke wa shuhada wa inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum قال الأوفي إمام الأوفي عن ابن عباس لقى عبد الله بن عباس في قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون كما دولنا الآية ibn abbas ce hadhihi mafsula wannan ayar araba take ba a hada take ba ma'ana tafsirin da muka gabatar na farko duk da malamai suna faɗarsa amma ba shi ne tafsiri mafi inganci ba cewa a haɗe da siddiquna da shuhada والذين امنوا بالله la'ika, اولئك هم الصديقون shuhada. akwai malaman da suke daukan duk abu ɗaya ne waɗanda suke imani da Allah da manzonsa waɗannan su ne siddiƙai kuma su ne shuhada inda rabbihim a wajen ubangijin su lahum ajruhum wa nuruhum ladan su da hakkan yana tare da su ibn abbas ce ba haka aya take ba aya araba take wallazina amanu billahi wa rusulihi cin gashin kansa yake ulaika hum siddiqun wa shuhada wawun ba wawun asbi bane wawun istinafi wawun ibtidai da ta ibn abbas ce wa shuhada wa inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum wa qala abu duha abu duha yace ana tsayawa ne daga ulaika hum siddiquna waqafi na ma'ana ko aya ce da mun ne zaman kanta yace summa sa'anafal kalama daga nan kuma sai sabon zance ya fara فقال يتي والشهداء عند ربهم وهكذا قال مصروف والضحاك ومقاتل ابن حيان وغيرهم haka duk waɗannan malamai cikin sahabbai da tabi'ai suka faɗa cewa ayar araba take siddiquna daban shuhada'u daban kamar dai waccan ta cikin suratul nisa'i ubangiji na wallazina kafaru wa kazzabu lalle su kuma waɗanda suka kafirta suka karyata bi ayatina da ayoyin mu addalla ala wahdaniyatina waɗanda suke yin nuni bisa ga aitar mulkin mu ulaika ashabul jahim waɗannan su kuma sune ɗan wutar jahima Allah ya tsare mu ai annaru la yufariqunaha abadan ita ce wuta da za ku shiga cikin ta ba za su rabu da ita ba har abadan abada sai Allah ya ce أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتقاكم بينهم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غير أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه ثم يميز فتراه مصفرا ثم يقول حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع don guje daɗin gudu ko kamar yadda ake faɗa da hausa ibn kasir ya ce farraka bayna siddiqina wal shuhada a ayar da ta gabata ubangiji ya rarrabe tsakanin siddiqai da shahidai yace fa dalla ala annahu ma fi wannan ya nuna cewa kowanne zaman gashin kansa yake wala shakka anna siddiqa a'la maqaman min ash-shahid ibn kathir yace ba shakka hakika siddiqi ya fi shahidi kama rawahu al-imam malik ibn anas kamar yadda imam malik dan anas Allah ya kara masa yadda ya rawaito rahimahullah fi kitabihi al-muwatta a cikin littafin sa na muwatta an abi sa'id al-khudri daga abi sa'id al-khudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ahlal jannati la yatara'una ahlal ghurati min fawqihim hakika yan aljanna suna hango yan manya manyan daki aljanna da kilas min fawqihim suna sama da su ma'ana sai sun daga kai ma sannan su hango su daga sama can kama tara'una al-kawkab ad-durriyya في الأفق من المشرق أو المغرب manzo Allah yake misalin kamar yadda kuke hango tauraro ne mai dan karan hake a can nesa a rayuwar ku ta duniya daga ƙasa ma'ana tazara tsakanin aljannar ashabul ghurab wanda sune siddiqun da duk wani dan aljannan da ba ku ba kamar nisan ƙasa ne da inda taurari suke a nan duniya man mazala sallallahu alaihi wasallam yake litafadulin ma bainahuma saboda tazarar da ke tsakanin ku kala mai ruwaya abu sa'id al-khudri yace ya lallahi, ya aikin Allah to wannan gurab din da ce yan cikin sa za a rike hangen su ne ta can kamar yadda ake hango tauraro tilka manazirul anbiya shin wannan aljanna ce irin ta annabawa la yablughuha ghayruhum ta yadda ba mai isa gare ta sai su kala sai manzo Allah ce bala wallazi nafsi bi yadihi ba haka bane ba na rantsi da wanda raina ke hannunsa wannan ba ma aljanna annabawa ce ba رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين wannan aljanna ce ta irin mutanen da suka yi imani da Allah kuma suka gaskata manzanni suka kai matuƙa ta fuskar yin haka wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi akwai hadisai da yawa da ibnu kasir ya takawa irin nan wanda dukkanin su za su shiga karkashin abin da muka ambata dai a gaba na falalar siddiqai da sauransu a wani hadisin da imamu ahmad ya rawaito daga daga umar dan khattab yace ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ash-shuhada arba'atun shahidai guda hudu ne rajulun muminin jayyidul iman mutum mai imani kyakkyawan imani Lafiyar aduwa fa sadaqa Allah fa ya game da abokan gaba kafurai a fagen dagar yaki ya tsaya ya jajirce karba alƙawarin ubangiji na cewa in ya tsaya ya mutuwa shahada zai shiga aljanna kuma aka kashe shi haka zai shiga aljanna wannan shahada ce sai ce fa zaka allazi yanzuru an-nasu ilayhi hakaza wannan yana daga cikin waɗanda mutane suke masa kallon haka ma'ana shi ma zai samu daraja irin ta wancan aljanna mai kolin koli wa rafa'a ra'sahu hatta saqadat qalamsu wa rasulillah manzo Allah da zai bada misali ya gwada ya daga kai ya kalli sama har sai da hularsa ta fada ƙasa yace mutumin da ya yi shahada shi ma aljannarsa aljanna ce wacce in ka ɗaga kanka wajen kallon ka har sai hularka ta fadi saboda tazararta da nisarta da haka wannan ya nuna falalar shahidai su kansu kuma musamman shahidul ma'araka wanda ba shi kadai bane kuma shahidi an gane ko والثاني lafiyar addu'a, لقي العدو فكأنما يضرب ظهره بشوك الطلح mutum na biyu wanda ya game da abokan gaba amma bai yi ba mutuwar shahada sai dai ya samu raunuka a fagen daga idan aka buɗe maka bayan sai kaga kamar an dake shi an maka bulala da kaya ko ina ya lalace yayi kata kata ja'ahu sahamu darbun fa wanda ana cikin haka kuma daga baya ya sake samun dama kuma ya zo ya shahada fa za ka fi ce thaniya wannan yana mataki iri na biyu wa thalithu na uku rajulun mu'minun khalaqa amalan salihan wa akhara sayyi'a mutum mai imani wanda yayi aiki na kwarai kuma an dan samu kurakurai laqiya al'adu wa shi ma dai ya fita filin daga fa sadaqa Allah ta qutil yayi wa Allah gaskiya ya jajirce har aka kashe shi fa zaka fi darajati salisa wannan kuma yana mataki na uku والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا نوه متم مؤمني أما كما مي أي كان ساقو ما ستار يوا لقي العدو شما يقبل أبو كان غابا فصدق الله حتى قتل شما يوا ألا تسكي جاجة شهر أكا كشيشي فذاك في الدرجة الرابعة وأنكم شيني من متاكين هدو فذاك لي شهيدين su ma suna da saukakar matsayi suna da darajoji irin nawa amma dai siddiqai sama suke da su malam ce lamma zakar halin fariqain bayan ubangiji ya ambaci halin bangarorin guda biyu fil asira a lahira haqqar umurar duniya sai kuma zai wulakantar mana da al'amuran duniya bisa ga ganin idan mu kada mu dauke su mu ba su muhimmanci sama da lahira bi annaha mimma la yatawassalu bihi ila al-fawz al-ajil domin su ba a kaiwa zuwa ga samun babban rabo ta hanyar su in dai mutum ya rufe da su bi an bayyana annaha umurun khaliya ubangiji ya bayyana cewa waɗannan al'amura ne masu shuɗewa kalila ɗan kaɗan ko kalilatun nafi wanda amfanin su ɗan kaɗan ne sari'atu zawali sannan masu gaggawar tafiya ne faqala ubangiji yace e ilan mu ku yi sani anna mal hayatud dunya kadai dai ita rayuwar duniya malai ce wa huwa kullu ma lam yasduq bihi ko yuqsad bihi wajhu Allah ta'ala abinda ake nufi da rayuwar duniya duk abinda za zaka yi ba dan ka nufi Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan shine rayuwar duniya min amalin aiki ne autarkin ko bari ne wa amwalin ko dukiya ce wa bani ko ƴaƴa ne duk abin da ka sa shi gaba ba dan Allah ka neme shi ba kuma ba dan Allah ka same shi ba kuma ba dan Allah ka aiwatar da shi ba la'ibun ya zama wasa mala yace yas'abu an-nasu fihi anfusuhum jiddan wanda mutane kaɗai wahal da kansu suke a cikin sa wahala ta kwarai biya tibiyani irin wahalar kai da yara ke wa kansu filma mala'ibi a wajen wasanni min gairi fa'ida ba tare da wani amfani ba da sau da dama yaro zai wuni yana ta tsalle tsalle a ƙarshen wuni in ka tambaye shi to me ka cimma ba da wani kwaya ɗaya abu na hujja ko na dalili ko na wani fa'ida da zai iya gaya maka to duk abin da ka dauka na rayuwar duniya ka sa shi gaba matukar baka nufi Allah a cikin sa ba to wahalar ka kamar wahalar yar galagala ce wahalar ka kamar wahalar tsalle tsallen yara ne wannan kuma shine abin da mafi yawan mutane suka fi gudanar da lokutan sa ciki kuma shine mafi yawan abin da ke cikin duniya matukar ba za a kalla Allah ba matukar ba za a yi abin da Allah subhanahu wataala yake cewa ba an gane ko da ka Allah ce la'ibu sannan wa lahawun kuma yace lahawun wasa ne wargi ne la'ibun wasa lahawun wargi mun sha bayani akan irin waɗannan kalmomin idan sun haɗu yau da dama malamai sukan ce la'ib shine wasan yara lahaw shine ba'a wasan manya shi la'ib shine wasan da ake yi da jiki amma lahaw wasan da ake yi da baki babu motsa jiki to galibi in ka kalli wasan yara su sun fi yi da jiki sama da ne da baki idan kuma ka kalli wasan manya su kuma sun fi da baki sama da da jiki ba za ka ga manya suna kwallo ko suna kyakkyarafi ko suna gala-gala ko suna gardo-gardo ko suna Abin abinda za ka ji manya suna yi shine ba'a wancan ya zolayi wancan wancan ya wancan ba'a a yi dariya da baki kaɗai to dai ita rayuwar duniya matukar ba za a yi ta abin da Allah ya ce a yi ba to ko dai wasan yara ne ko kuma wasan manya ko wasa ne wanda ake yi da jiki ko wanda ake yi da baki wanda dukkanin dukkaninsu in ka tafi babu wani fa'ida a cikinsa malai ce yalmuna bihi anfusa wanda suke shagaltar da kawukan su da shi wa zinatun sai kuma kwalliya an gane ko malai ce kal malabisul hasana kamar kyawawan tufafi wal marakib al bahiyya da kuma ababan hawa na garin wal manazil rafi'a da kuma matsayi na rayuwa madaukaka Wannan sai wasu malaman tafsiri suka ce ubangiji ya kasa rayuwar ne tare da duba zuwa ga kashe-kashen masu rayuwa idan ka zo duniyar yara za ka tara suna wasa irin nasu in ka zo duniyar manya wanda shekarun suka fara ja su kuma za ka tara suna wasa irin nasu na ba'a da raha da kakaci idan kuma ka zo duniyar samari matasa su kuma za ka tara suna irin nasu wasa shine keke raini ta fuskar kwalliya an gane ko to da haka duniyar dai haka take in bangaren yara ne wasan yara in bangaren dattawa ne ba'a da kasaci da raha in bangaren samari ne yan kwalita kwalliya da kure a daka duniya ba ta wuce wannan kuma kai ma dan duniyar ba za ka fita daga ɗayan ajujuwan nan guda uku ba ko dai ka zama yaro ne ko ka zama matashi saurayi ko ka zama dattijo mai shekaru to kowane aji daga cikin ajujuwan nan ka samu kanka a ciki ka yi abin da Allah ya ce ka yi a wannan matsayin in baka yi ba za ka yi wahalar banza in dattijo ne kai kashe shagalta da zaman majalisa kullum sai ka fita baka tsaya ka yi abin da ya dace ba za ka wayi gari ka bata lokacinka in yaro ne ma yake ta langa da kaza da kaza da kaza zai wayi gari ya bata lokacinsa in saurayi ne ya fi damuwa da riga mai tsada hula mai tsada gida mai tsada abin hawa mai tsada babu wani planning a cikin rayuwar na me zai wa Allah me Allah ya ce yayi me zai kiyaye to zai waye gari biya ya lokaci domin dan kayi kwalliya kadai babu ladan kwalliya an gane ko dan ka zauna kun yi fira kun yi raha da yan uwanka babu ladan fira da raha kadai sai dai a cikin hirar zaka akwai dokoki na Allah subhanahu wataala da zaka kiyaye banda yi da mutane banda ƙarya banda sharri banda annamimanci in ka yi kwalliya ka kiyaye ka'idojin kwalliya ya annabi yake sa tufafi kwalliyar ka kar ta sa ka manta da ka'idojin sanya tufafi ubangiji ba zai baka ladan kwalliyar ba amma zai tuhumce ka yaya aka ka sanya tufafi wata ka'ida ta wajen neman kuɗin da zaka sai rigar sannan rigar da ka tashi siya wace iri riga ka siya ya ka ɗinka ta ya ka sanya ta ta ja ƙasa ba ta ja ƙasa ba ta yi kama da ta kafurai ka kwaikwayi mata duk ubangiji sai ya tambaye ka akan wannan abubuwa da ka mu kiyaye waɗannan abubuwan kada ƙarshe mu wayi gari mun yi abubuwan da a ƙarshe kuma mun yi wahalar banza kuma wani abu zai biyo baya na ciko akan zunubin da muka aikata ko da ake kuma bamu amfana da komai ba da ka Allah yake wata kafuru wata fakurun bainakum sannan kuma ga alfahari a tsakaninku ku ke bil ansab musamman alfahari ta fuskar dangantaka wani yana jin shi ya wani saboda shi dan wani ne jikan wani wani dan gidan sarauta ne wani mai kuɗi ne wani kaza ne wani dan kabila kaza ne da yawa daga cikin mutane za ka ga sun shagaltar da rayuwarsu wajen wannan to da wannan yana daga cikin abin da ke ɗaukar lokutan mutane wajen rayuwarsu wanda kuma a cikin sa babu wani amfani domin Allah subhanahu wataala shi ya halicci bayi kuma ya daidaita su dan wani ya zama dan mai kuɗi ko wani ya zama dan mai mulki ko wani ya zama jinin sarauta wannan ba zai shiga cikin lissafin lada ko zunubi ba a lahira baya da cikin abin da za a auna idan ubangiji subhanahu wataala ya zo zai auna laifinka ko zai auna ladanka ba a cewa to a faɗi kuma waye babanka dan waye jikan wani dan mu ƙara mai ko dan waye jikan wani dan a rage mai wannan baya shiga cikin lissafi da Allah shi yana kallon bayinsa ne kallo na bayi dukansu ba ruwansa da dan wani jikan wani kakan wani inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ta'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa tsatsansa jinin jikinsa danginsa da dan gidansa yace man batta bihi amalu lam yusri bihi nasab duk wanda aikinsa na alheri yayi baya dangantaka sa ba za ta sa a dauko shi a kawo shi gaba ba a wajen Allah subhanahu wataala babu dan wani jikan wani maza Allah ce ya fafi mace sai ki aiki kar mutane su zo da ayyukan alheri ki zo ki ce ya annabi ce Allah ba zai kalle ki ba Allah baya kallon dan annabi a matsayin dan annabi aikin sa yake kallo ya daga shi ko ya kasa da shi in bai aiki na garba da a ce kadai ka zama dan annabi yana sa ka samu daraja da dan annabi nuhu kan ana da bai shiga halin kakani kai ba a batun a duniya aka tabbatar masa da dan wuta ne shi da matar nuhu da matar lutu ba su shiga halin ta takaici ba amma tun a duniya aka tabbatar musu da yan wuta ne kana ta ta haka abdain min ibadina salihin fa kana ta huma falam yughni anhuma min Allah shay'a wa qila dukulan nar ma ad-dakhil amma matar fir'auna kuma fa salim alim za ta shiga aljanna tun a duniya aka nuna mata gidanta na aljanna wa daraba Allah mathalan lil ladina amanu ba'da fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين عبد الله بن عباس yace an rawaito lokacin da za a kashe matar fir'auna domin a karshe da ya gane cewa ba ta tare da shi sai sa ake mata azaba dan ta mutu ana gasa ta da wuta irin yadda ake gasa kaza a tukubar mai tsire amma aka ga tana kallon sama tana dariya ba ta jin zafin wutar ibn abbas yace Allah ne ya sa mala'iku su bude sama su nuna mata gidanta aljanna da ta roƙa an bata da ka tuni ma kallo ya koma sama wai shaho ya daujiwa ba ta jin sunar wutar su da ka Allah ya gwada mana wannan dan mu gane misalai da yadda al'amura suke gudana wa tafakurun bainakum da alfahari a tsakanin wa tafakurun fil amwali wal aulad da yawan zulama na san asara, dukiya da kuma yawan alfahari da 'ya'ya. domin yana daga cikin hujjojin kafirai tunda suna da yawan dukiya suna da yawan ƴaƴa in an je lahira ba abin da Allah zai musu dukiyarsu za ta kwace su ƴaƴansu za su tsaya musu an gane ko wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabina suka ce mun fi kowa kuɗi mun fi kowa ɗaɗa, da haka ba za a yi mana azaba ba ubangiji kuma yace wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfan ku da dukiyarku ba ita take kusanta ku gare mu da komai ba zarni wa man talatu wahida وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع عن أبي كلا إنه كان بآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون haka ubangiji subhanahu ta'ala ya sanda dama yakan baka kuɗi ya baka 'ya'ya? amma kada ka rubi da wannan kuɗin da wannan 'ya'yan, ka ci ka tsaya ka bauta wa Allah idan bala'i ya zo dukiyarka ba za ta yi maka komai ba idan ka saba wa Allah ƴaƴanka ba za su tsaya maka ba guduwa za su yi su baka kai kanka ta kanka kake su ma ta kansu suke ya waddil mujrimu law yabtadi min azabi yawmi idhin bi bani wa sahibati wa akhi wa fasilatihi allati tuwi yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani li kulli imrin minhum yawma idhin sha'ani yughni wa ma yughni anhu maluhu idza taradda idan mutum ya shiga bala'i dukiya ba ta amfanin komai musamman in ka sa takun tsakanin tsakaninka da mahaliccinka idan dukiya tana amfani a wajen yan uwanka mutane ga wajen Allah ba ta amfani in an saba masa da ka Allah ya ce wata kafurun da alfa da yawan zalamar san a tara fil amwali cikin dukiyoyi wal auladi da ayya aya galu fiha shagaltuwa da irin waɗannan akwai mutanen da sun shagaltu su tara kuɗi sun shagaltu su tara 'ya'ya amma ba su shagaltu su bauta wa wanda ya ba su 'ya'yan ya ba su kuɗin ba ubangiji ce ka masalin raifin ita rayuwar duniyar da ta zama irin waccan ga waɗanda suka ɗauki wancan hannun to fa misalin ta ka masalin raifin kamar misalin ruwan sama ne malike ce ai fi ijabiha lakum waqtun hilaliha wajen yadda yake burge ku da kuma yadda yake tafiya duniya takan burge 'yan duniya amma kuma za ta tafi ta barku kamar yadda ruwan sama yakan zo ya burge mutane a lokacin damuna kuma in an yi rani kaga kamar ba a taɓa yin sa ba da shi da duk abin da ya zo duk sun tafi na shuke-shuke da kwarran abubuwa da sauran ubangiji ya ce kamar salibaitin kamar ruwan sama ne a ajabal kuffara da yake ban ga al-kuffara manoma lafazin kuffara nan jam'i ne na kafir kafir bi ma'ana bari manomi an gane ko akan ce kafir ana nufin kufrul istilahi akan ce kafir ana nufin kufur al-lughawi kafirci a yaren larabci shine binne wani abu da wani abu to kun ga manomi yana binne iri a cikin ƙasa da haka larabawa sukan ce da manomi kafir kafiri an gane ko kamar yadda kuma a musulunci ma da wannan ma'anar yasa ake kiran kafiri da sunan kafiri abin nufi mai binne gaskiya da ƙarya mai binne imani da kafirci ذاك كمثل جيش أعجب الكفار كمان مثال وروان سمني ديكي بنكاي كمانو با نباته tsirransa a lokacin da ruwan sama ya sauka ƙasa ta sha ta kore shuke-shuke da gonaki suka yi kyau wannan kan ko shakka babu yana ƙayatar da ni manoma kamar yadda Allah ya ce ka zar in akar da shafahu fa azarahu fastagala ka fastawa ala suqihi yujibu zurra a can aka ce zurra anan kuma aka ce kafir ko kuffar أعجب الكفار نباته ثم يهيج سنن أنا نن أنا نن tsiran يهيج ذات zo su bushe fatarahu musarran ka ganshi ya koma yalo ko rawaya kuma ya kunu mutsaman sannan kuma a ƙarshe kaga ya zama karmami malai yake fananan abin nufi mai tafiya ya kuma hillu bin riya wanda iska take ɗiba take sheke shi wa amma ta'at amma idan mutum ya tsaya ya bi Allah ya masa da'a wa ma ya'inu alaiha kuma yayi duk abin da yake taimakawa wajen bin Allah min malin na dukiya wa waladin da ƴaƴa fa min umuril akhirah wannan duk zai shiga cikin lissafin lahira amma wadancan ba sa shiga lissafin lahira ubangiji ce wa fil akhirati a karshen tikewa azabun shadid akwai azaba mai tsanani liman afara alaiha duniya ga wanda ya fifita duniya akan lahira wa maghfiratun min Allah wa kuma akwai gafara daga Allah da yadda liman afara ala duniya. ko liman asaraha ala duniya ga wanda ya da shi kuma lahira akan duniya kuma asaba ta'ala sai ubangiji ya cike zance wa kala yake wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur da dai ba kuma bane rayuwar duniya fi tamattu wajen jin daɗi fiha a cikin ta illa mata'ul ghurur ce jin daɗi ne irin nan mai ruɗi ai a duniya nafsaha ghururun ko nafsaha ghururun abin nufi ita kanta duniyar mai ruɗi ne la haqiqata laha ba ta da tabbas والتمتع بها biha huwa al كما wanda kuma sakewa da jin dadi a cikin jin dadin da babu bautar ubangiji a cikin sa shi ma wannan rutuwa ne ka to umatin to qabu biha shatun ila mabbaha kamar abinci ne wanda ake kokarin a kama akuya da shi aka kafa mata tarko dan a kama ta a ta gaba ka. duk mutumin da ya rutu da duniya dukiya ɗaya kaza da kaza da kaza to misalin sa kamar akuya ce da aka tura mata dusa ta kawo kanta kuma aka ja ta zuwa ga mayanka dan a yanka ta domin dai karshe ne zai kwana cikin nadama da hasara kamar yadda waccan akuya za ta wayi gari a hannun masu yanka ta cikin nadama da hasara Allah ya tsare mu ana nuna min lokaci yayi dole mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu Da wanda muka kusa Allah ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullah Ya tambaya ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam istiqama Allah ya kare mu baki daya yace malam yaya ma'anar wannan aya ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وقبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ma'ana kan izin walawan dafi walawan wuya ko walawan yaro bai san ki ba abinda wannan ayar take nufi a dunkule mai da martani ne ga kafirai da suka ce in Allah yana son su yi imani to ya turo musu da mala'iku amma ba dai ya turo musu dan adam ba ya za a yi Allah ya turo dan adam a matsayin dan aikensa ai dan adam bai isa bai zama dan aiken Allah ina mala'iku suke kamar yadda Allah ya faɗa a aya cikin suratul furqan وقال الذين كفروا لولا نزل علينا القرآن وقال الذين كفروا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا kafirai suka ce inda gaske ne Allah yana so ya gaya mana ko ya isar mana da sako to ya turo mana mala'iku mana ko ya zo ya mana magana gaba da gaba amma bai turo mana dan adam ba Allah ya ce laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw kutuwan kabira kamar yadda a cikin ayar suratul isra ya ce wa ma mana annas an yu'minu id ja'ahumul huda illa an qalu ab'atha Allahu basharar rasula ba komai ya hana mutanen su imani ba lokacin da shari'a ta zo musu sai dan sun ce shin wai Allah ya aiko mutum ya zama dan su suna ganin ba zai yi ba to kuma suna ganin cewa inda Allah ya aiko musu manzanni mala'iku to za su imani kai tsaye to sai Allah yake cewa ƙarya suke ba haka bane ko da mala'iku aka turo musu ko da mamaci na cikin kabari da ya je lahira ya gano abin da ya gano zai dawo ya gaya musu cewa gaskiya ne ba za su yadda ba sai fa in Allah ne ya nufe su da su imani shine Allah ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata da a ce mu din mun saukar musu da mala'ikun kamar yadda suka ambata ko suka nema an gane ko wa kallama humul mauta kuma na kabari ya tashi ya gaya musu cewa Allah nan da ake gaya muku gaskiya ne wutan nan gaskiya ce aljannan nan gaskiya ce Allah ce ma kanu li yu'minu illa an sha Allah ba zai yi imani ba sai fa in Allah ne ya kaddara musu rabo na cewa za su imani to sannan yace wa sharna alaihim kullu shay'in qubulan ko qibalan dukkanin su jam'i ne na qiblatan qiblatan shine abu ya zo gabanka gaba da gaba jam'in sa ko bulan ya zo mun ta gabana kai ma ya zo ma ta gabanka wancan ma ya zo masa ta gabansa to da gabana da gabanka da gaban wance ya zama gaba da gaba da yawa ba ɗaya ba shi yasa aka yi jami aka ce ko bulan ko qibalan ala zani ko ko fi'ilan kilahuma jam'un ne li qibla da haka Allah ce wa hasharna alaihim kullu shay'in ko qublan kuma a ce mata ya haku da kowane abu a gaban idan shi ma wannan ma kanu liyaminu illa an sha Allah walakin aktharuhum yajhalu ba zai yi imani ba sai in Allah ne ya so amma da yawan su ba su san wannan ka'idar ba shi imani rabo ne duk da hujjoji suna da tasiri wajen jan mutum zuwa ga imani amma sai in kaddara ta tabbata cewa za ka yi imani domin kafirai da basu imani ba ba wai hujjoji ne ba a gamsar da su ba an gamsar da su an kure su amma ba su da rabon shirya ne ubangiji ce hikmatun su fama tugunin nukum hikima gamsashiya isasshiya ta alqur'ani ta isu amma gargadi bai musu amfani ba إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم waɗanda alkawarin ubangijin ka ya riga ya sauka su cewa su kafirai ne akan kafirci za su mutu su su shiga wuta ba za su taɓa imani ba in kowace aya za ta zo musu kai ko wutar jahannama za a buɗe musu su ganta wallahi ba za su imani ba saboda ba su da rabo a wannan bangaren da Allah ya ce wa laqad bara'na li jahannama kaseeran min al-jinn wal ins akwai mutanen da tun asali dan wutar jahannama aka yi ka ba yadda za a yi sai sun ba hanyar ta dan su je su same ta Allah karka samu cikin ya gabata a tukan baya a cikin suratul waqi'a wajen fassara ashabul yamin ma ashabul yamin din yi wannan bayani wasu malamai suka ce abinda ake nufi da ashabul yamin yan hannun dama shine lokacin da Allah ya gama halitta sai ya damki ƙwayoyin halitta na mutane da hannunsa wanda ya dace da shi sai wurga bangaren dama ya ce ilal jannati la ubali ya kuma damtsu wasu ya kalli hagu ya zuba can ya ce wa ilal nari la ubali waɗannan aljanna zan sa ku ban damu ba waɗancan wuta zan sa ku ban damu ba an gane ko waɗansu malaman suka cewa wanda aka zuba su a bangaren annabi adamu na dama waɗannan duk su za su tafi aljanna wanda aka zuba su bangaren annabi da adamu na hagu waɗannan duk su za su tafi za ka dai shi rabon shari'a wani abu ne muƙaddar Allah yake kaddara wa bawa ba dabarar sa bace ba iyawar sa bace ba wani wayan sa bane ba kamar yadda shi kuma rabon fata da kaddara fata shi ma ubangiji ya riga ya kaddara akwai waɗanda za su tafi tare da cewa Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabawa ya turo manzanni ya saukar da littattafai ya sa an yi wa'azi amma yadda ya programming din al'amuransa a rayuwa ba yadda zai su saba masa da haka wani biyar da za a yi masa wa'azi in ya shiga ta nan sai ya fita ta can wani ko ba a yi masa wa'azin ba ma sai ka gani bai kauce hanya ba da zaran masu wa'azi sun yi wa'azi kawai dan saiti ne kankanin zai samu sai ya ci gaba da tafiyarsa da dace da wannan shine abin da aya take nufi Allah ya samu dace tambayar ta biyu ce malam dan Allah menene majazi a wajen malaman sunna sannan me yasa ake jingina wa Allah majazi na farko majazi wasu malamai sun ce takaice shi da kai a wajen malaman sunna bai da wata ma'ana a wajen malamai suna sabanin a sauran wajen malamai majazi shine amfani da kalma ba a mahallinta ba a aro kalma a yi amfani da ita a wani waje da ba nata ba saboda wasu dalilai ko saboda wasu alamomi wannan gwari-gwari kenan a hausa waɗansu malaman sun ce yana daga cikin mabahis na lugal arabiya shi kansa majazi ma'ana majazi asali akwai shi a wajen larabawa waɗansu kuma malamai suka ce asali majazi baya daga cikin mabahisin luga al'arabiyya asali majazi babu shi a yaren larabawa su larabawa ba su san ba'a ba ba su san habaici ba su kawai A ne ko a yanzu kaga mu a hausa muna da bakar magana larabawa ba su da wani abu sunan su bakar magana ko habaici ka faɗi wata magana a kaikaice da aka su abin da suka sani a zancen su ko ɗaya ne ko ne a haka waɗansu malamai suka ce Ku da ka dai majazi shine kamar barin baka misali na waɗanda suka ce akwai majazin kuma suka yadda da shi ɗin kuma suka ce akwai shi a lugar larabci kuma suka ce akwai shi a qur'ani bari in baka misalai guda biyu misali daga ciki ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗa a cikin suratul kahfi amma al-jidar fa kana li gulamayn yatimayn fil madinati haka ne wa kana tahtahu kanzun lahumma wa kana abuhuma salihan ko a menene فأتوا على فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينفض menene farkon ayin ne a ah, ba amma jida ba to ala ayyati hal tafiyar annabi Musa da Khidir nan ta wilin eh, tsohon tsumin tilaya ta ki girka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce sai aya ta zo fa in sha Allah ba na so ne wayan ɗauko tilawa mai tsawo a same ta a taƙaitaccen lokaci annabi musa alaihi salatu wasalam ya ce da khidir hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تهد به الكبرى قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية نكينما تفرقوا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها وأوجوا النام فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض fa aqama qala law shi'ta lattafaqta alayhi ma'ana lokacin da annabi Musa da Khidir suka zo wani gari suna cikin tafiya sun sha wahala suna jin yunwa suka nemi mutanen garin su taimaka musu da abinci amma sai suka ce ba za mu bayar ba sai suka fita bayan gari za su bar garin su ci gaba da tafiya fa da fiha jidaran sai suka tarar da wata katanga a bayan gari a irin gidajen nan na karshe karshen gari yuridu an yanqabba katangar ta yi nufin ta faɗi nan an yi idafar irada zuwa ga katanga yuridu an yanqabba to anan waɗanda suka yadda da cewa akwai majazi suka ce anan kalmar yuridu an yanqabba usumila fi ghairi mahalliha al ko al an yi amfani da kalmar ne ba a wajenta ba domin asalin irada ta abu mai rai ce kamar kai ne mutum sai ka ce uridu kaza an gane ko amma katanga a ce katanga ta yi nufi to nufi kalmar nufi ba ta dace da katanga ba kun gani kenan kaga kalmar irada nan majazi ne an yi amfani da ita ga abinda da ba naka ba ko a bigiran da ba muhallinka ba to haka nan ubangiji ya faɗa cikin suratu yusuf واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها واسأل القرية فتنبي القرية kamar fa Kano yanzu tambayar Kano za ka bana amsa suka ce an yi amfani da kalmar wasalil qarya fi ghairi mahalliha al-haqiqi da ta nan ma an samu majazi da ta suka ce wajen da aka ce a tambayi alƙarya asalin wajen shine watsal ahlal qarya ku tambayi yan garin allati sunna fiha wanda muke ciki domin shi gari ba za a tambaye shi ba da amsa ba amma yan garin an tambaye su su za su ba da amsa an gane ko to shi kuma wajen jidar suka ce fa wajada fiha jidaran kal insani yuridu an yanhabba suka tarar da katanga a cikin garin wacce ta wani abu kamar na mutum domin mutum ne in zai yi abu sai ya yi wata alamar da za ta nuna zai yi to ita ma katangar so take ta faɗi sai ta ɗan karkata kan ta kai ƙasa kaga ta ba da alama to wannan ba da alamar da ta yi ta aro ta ɗabi'a ta mutum kal insan yuridu an yanqabba kamar mutumin da yake so ya faɗi fa qama hu sai suka tsaya suka tayar da katangar suka gina ta suka mai da ita mai kyau akwai tattaunawa kwarai mai zafi tsakanin malamai game da abin da ya shafi majazi kamar yadda na gaya maka daki daki na matakan da aka bi akwai malaman da ba su yadda da majazi ma a lugar larabci kwata-kwata suka ce babu shi a larabci akwai malaman da suka ce an yadda akwai shi a larabci amma babu shi a qur'ani an gane ko akwai wanda sun yadda akwai shi a larabci kuma har akwai shi a qur'ani duk me ya jawo wannan ta da jijiyar wayan saboda waɗanda suka ce akwai majazi sukan yi amfani da majazin wajen tawilin sifofin Allah da sunayensa idan aka ce innal ladina yubayi'una Allah innama innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi to sai yadullahi sai ce qudratullahi fawqa aidi ikon Allah kan hannayen idan aka ce me yasa baka fassara yadu ba sai ce a nan majazi ne ya zai a ce Allah yana da yadu Allah ba shi da yadu an gane ko to sannan yuriduna wajha Allah sai su ai yuriduna thawab ba su cewa Allah yana da fuska sai dai su ce a'a ladan Allah haka in aka ce radiba Allah alaihim sai su ce ai yu'aqibuhum Allah ya fushi da su ce a'a zai dai musu azaba ba a Allah da fushi anhum sai su ce yusibuhum Allah ya yarda da su ce a'a zai dai ba su lada ba a cewa Allah ya yarda ba a sukanta Allah da yarda to da haka wannan shine sharrin da majazi yayi wa waɗancan masu irin waccan akida wajen tawilin sunayen Allah wanda kuma shi Allah subhanahu wataala ya fi kowa sanin kansa da kansa manzonsa ya fi kowa saninsa cikin bayansa Qur'ani ya tabbatar da Allah sunaye da sifofi kuma suna da hakika, kuma ya tabbatar da kansa ka'idar laisa ka mislihi shay dan an ce Allah yana da hannu baya nuna hannu irin na mutane ai laisa ka mislihi shay'un tana nan dan an ce Allah yana da fuska ba a nufin yayi kama da mutane ai laisa ka mislihi shay'un tana nan dan an ce Allah yayi fushi yana fushin ai laisa ka mislihi shay'un tana nan amma fushinsa ba irin na bayinsa bane ba, ne ba. dan an ce Allah yana yarda farai yana yardar ba irin yardar ba ba domin laisa ka mislihi shay'un tana ne ita za ta rinka saita mu akan ka'ida da ka wannan shine waɗanda suka kore mazazi bayan hujjoji da dalilai da suke da su na korewa sannan kuma min babu saddi zari'a toshe waccan kafa ta barna da za ta iya kai mutane zuwa ga tawilin sifofin Allah da kore an gane ko cikin littattafan da suka yi aka rubuta masu bankaye game da haka akwai littafin da Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti ya rubuta man ujawazil majaz fil munazzal lit-ta'abbud wal ijaz man ujawazil majaz fil munazzal lit-ta'abbud wal ijaz hana samuwar majazi cikin littafin da aka saukar dan a bauta wa Allah kuma dan a gajiyar da ba'i shine alqur'ani wanda galibi shi wannan eh, naman o jawabul majaz akan haɗe shi da littafin minna eh, abwaul bayan cikin mawsu'a a ce Muhammad amin Shankiti kamar rihila ila al-hajj da sauransu duk suna cikin wannan in ka samu wannan zaka gama da dangane da ɗalibin ilimi zai fa'idantu kwarai da gaske za ka ji tunan mai majazin kuma menene sa haƙiƙa sannan kuma menene niqash na malamai Allah ya samu dace a cikin kowane bangarori yana tambaya wani bangare ne daga cikin masu aƙidu suke da majazi kowane bangarori suna da shi a cikin mu'tazilawa akwai masu yadda da majazi suna da tsananta akan haka suna riko kankam da haka shi yasa idan ka ɗauki tafsirin zamakshari jarul lahi zamakshari sha kenan za ka yi cin karo da maganganun majazi da yawa saboda shi aƙidar da ya kudirce a da kan yayi ruju'i akan ta aƙida ce wacce ta yarda da samuwar majazi domin shi zama shari'in ba mu zile ne a da daga baya kuma duk da malamai sun ce ya tuba ya bar aqida to ya rubuta wannan littafin sa na tafsiri kasha a lokacin yana kan wannan aqida da haka yayi maganganu da yawa akan majazi hatta razi fakhruddin a cikin tafsirul kabir shi ma yana tabbatar da majalis kai kai kalama duk waɗannan har ta a cikin ahlus sunna jama'a akwai wanda suka yarda da majazi mala abokar gumi a cikin eh, eh, eh, a cikin abin nan a cikin raddul azhar ai yana tawili da yawa ko yana tawili a sha'ira kansu sun yarda da majazi ibn hajar a cikin fatul bari yana tawili da yawa nawawi yana tawili da yawa duk Allah ya ji kansu da rahama amma duk waɗannan abubuwan da suka yi kurakurai ne domin sun yi kokarin su tawili musu daga cikin sifofin Allah duk da ba duka ba ba duka ba an gane ko shi yasa Sheikh Abdul Aziz bin Baz yayi wa Fathul Bari ta'aliki cikin abin da bazan manta ba na ta'alikin sa ina jin zuwa dai kitabul hajji ya tsaya da yazo kitabul sala ibn hajar da yazo fassar hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal eh, eh, eh, idan ɗayan ku yana sallah fala yabsuq bayna yadayhi fa inna Allah bainahu wa bainal qibla idan ɗayan ku yana sallah kada idan majina ta zo masa ko kashi ya tofa gabansa a sai dai ya tofa ko da hagu ko kasan kafarsa ko dama in ba kowa ko karkashin kafa ko ya dunkule a cikin aljihu ko a jefa riga da sauransu dai kamar da hadisai suka nuna amma na zai ce kada ɗayan ya tofa yawo gabas da shi domin Allah yana tsakaninsa da alƙibla to anan ma ibn hajar yayi ya ce haza kalamun kharaja li ta'zim al-qibla Allah wannan zance ne wanda ya fi da kai yake cewa kai wannan hadisin yana nuna cewa Allah yana ko ina Allah yana ko ina to ibnu bab ya yi ta'aliki a wajen ra'ayi jiddan mai ban kai wanda zai nuna cewa wannan dalilin baya nuna cewa Allah subhanahu wataala yana ko ina akwai wani kafin na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani silsilatul huda wan nur sunan litta sunan dan manil mubtadi manil mubtadi tattaunawa ce tsakanin ɗaliban jami'a islamiyya da ɗaliban Abdulaziz bin Baz Allah ya ji kansa da rahama gaba daya da Sheikh Muhammad Nasiruddin dina albani waɗansu ɗalibai daga mamlaka daga Saudiya suka kwashi tambayoyi masu yawa suka je har Umman suka tarar da Albani suke masa magana yana ba su amsa suna so su ji ra'ayoyinsa da fatawoyin da zai bayar akan irin waɗannan matsalolin cikin abin da suke tambayarsa da Nawawi da Ibn Hajar suna cikin 'yan bid'a domin sun yi tawili Sheikh Albani ya yi maganganu masu kyau masu zafi akan cewa malamai suna faɗa tintin kala daman dai aqida ta sunna na babu ma'asumi li kulli alimin habwa ko hafwa kama li kulli jawabin kabwa duk wani malami ba ka rasa inda Allah ya jarabce shi ya zame yi wata fatawa ba daidai ba bisa ga ijtihadi kamar yadda duk ingarman doki in ya sukuwa ya sukuwa ba a rasa inda zai yi tintiɗi yace aikin da waɗannan bayan Allah suka wa addinin musulunci kowanne a fagensa duniya bata taɓa samun makwafinsa ba kafinsa da bayansa domin ibn hajar a babun hadisi da irin abin da ya yi na hidima ba a yi ba kuma ba za a yi ba sai dai kuma abin da ba mu sani ba bayan rayuwar mu amma kawo yanzu babu shi yayi wa littafin sahih bukhari sharhin da har gobe ba a taɓa yin wani sharhi na bukhari kamar sa ba duk wani wanda zai sharhin bukari sai kaga kamar kwafowa kawai ake yi shi yasa malamai suka yi wa littafin sa wani kira da suke la ta ba'da al-fath Mana bayan fatu maka duk wani wanda zai sharhi bayan kai fatu al-bari duk wani wanda zai sharhin sahih al-bukhari kawai dan kwafa ne amma an gama duk wani abu da kake so ka sani a bukhari ibn hajar ya gama shi a fatu al-bari to yanzu a ce duk wannan kokari da ya shekara 21 yana rubuta littafin shekara 11 yana rubuta muqaddima hadiyus tarihi wanda ita ita ce kamar ci na sahih bukhari gaba ɗaya da zaka karanta shi ka fahimce shi ka fahimci komai na bukhari sannan sauran mujalladan kuma ya rubuta su a cikin shekara goma ko shekara tara a wani kauli to haka in ka ɗauki imamun nawawi karancin shekaru Allah ya masa amma sun yi albarka ba a samu malami ne karancin shekaru irin na nawawi ba wanda kuma ya amfana da duniya irin abin da nawawi ya yi dan attajiri ne ana kai shi kasuwa ya koyi kasuwanci wata rana wani bawan Allah ya zo siyayya sai ya ga yaron sai ke cewa babansa wannan yaron fa bai bai kama da yan kasuwa ba ya fi kama da ɗaliban ilimi ina ma ka bashi dama ya tafi makaranta mana yana da cikin irin yan me ake cewa garden and council ko wanda yau sai ka samu wani mahaifin shi tun da ɗan kasuwa ne dole ɗansa sai ya kasuwanci ko da bala'i kowa da rabansa kila kai ma ba gada kai ba idan aka yi aka yi kaga bayi da rabo a kasuwa ko yana da kwakwalwar hadda ba shi ya tafi makaranta wani ko za ka kai shi makarantar kai ta kashe kuɗin amma jiya yau bai da rabo a can ɗauko shi sai ka kawo shi kusa da kai kasuwa inda iyaye sun fahimci wannan ba za a samu matsaloli ba da yawa a tarbiyya mahaifin nawawi ya yadda da wannan shawarar ya ɗauki ɗansa ya tura shi makaranta kwata kwata imamun nauyin nan da ake ta faɗa ake ta faɗa sai ku ɗauka shekarunsa sun kai irin tamanin casa'in din nan ko shekararsa talatin da bakwai a duniya ma'ana inda nauyi yana nan yanzu na girme shi shekarar da talatin da bakwai a duniya duk fafutukar da ya yi kuma malamai suka ce shine malamin da Allah ya wata baiwa ba za ka taɓa ganin inda aka ce an masa raddi ba ba a taɓa masa raddi ba a duniya mana irin kirarin da ake a yau cewa ba a bin ka bashin hujja nawawi ba a bin sa bashin hujja ba a taɓa masa raddi ba ya yi littafi majmu sharhul muhazzab mujalladai ne da yawa yayi riyadu salihin wanda muka fi sani yayi arba'una hadith babban misali ma arba'un hadith hadisi ne annabi ce, duk wanda ya yi wa al'umma ta hidimar ya tara mata hadisai guda arba'in dan ta fahimci addinin ta Allah zai masa kaza da kaza da kaza na falala kusan ɗaiɗai ne cikin malaman musulunci wanda bai yi arba'una arba'una ba amma yau aka ce arba'una sai ka ɗauka ba ta kowa sai ta nawa saboda albarkar da Allah ya yi wa tasa kai shi an yi da yawa bayan shi an yi da yawa amma ta su Allah ya karba kamar muwaɗa ce ga malik tun kan Malik ya muwaɗa an yi muwaɗoɗi da yawa bayan malik an yi muwaɗoɗi da yawa yana tsaka da rubutawa ma ɗalibai suka kawo masa tsaigumi malam wani fa yaji zaka yi muwaɗa shi ma yana yi malam wani fa yaji zaka yi muwaɗa shi ma yana yi yace ku kwantar da hankalinku muwaɗar da aka yi dan Allah ita za ta wa a yau in aka ce muwaɗa sai ka ɗauka ba wanda ya muwaɗa a duniya sai malik alhalin watsotsi da yawa suna nan kafin malik da bayan malik to da ka ima'a a shek albani ki cewa yana daga cikin zalunci da bala'i da hadari da ɗalibin ilimi zai samu kansa a ce yana zagin waɗannan malaman guda biyu dan sun yi tawili a waje kaza to gaya min wani malami ya ɗaya a duniya wanda bai da fatawar da za a iya maka gyara a kanta babu shi za a iya samu sai dai shehu dan fodiyo ya faɗa wata ka'ida a muqaddimar eh, iyaru sunna yace galibi abin da yasa Allah yake kyala mutane ko suna da aibi baya nunawa shine su ma su shagalta ba su da aibin wasu matukar za ka zama mai kawaici ga aibin wani domin mu gane akwai aibi akwai gyara aibi shine ka dau mutum dan ka ci mutuncin ka wulakanta shi to duk me wannan dabi'a shi ma sai Allah ya sa an masa man sallata fitnati qutila bihi to amma malaman da basu damu da irin wannan ba to ko suna da aiki ko ba malamai ba ma ko a cikin gama gari ba za ka taɓa jin wani ya ci mutuncin ku ba in ka mutunta wani kai ma sai a mutunta ka in ka wulakanta wani kai ma sai an wulakanta ka haka duniya take to da haka wannan shine ka'idar shehu dan fodi yace mun ga mutane da yawa wanda suna da abun kunya suna da abun a faɗa amma da basu tanka wa kowa ba sai Allah ya rufa musu asiri amma mun ga mutanen da sun kusa kace da su tsarkakakku ba su da aibi amma tunda suka sa aibin wasu a gaba dan su ci mutuncin su ma sai da Allah ya sa suka fada wata kwata suka samu aibin dan a faɗa da ka'ida shine shi mumini kullum kokarinsa shine ya kauda kai daga laifukan mutane ya nema musu gafara ya nema musu hanzari ya wuce shi kuma munafiki kullum ɗabi'arsa shine ya gano ina wane ya ba daidai ba ina wane ya kuskure dan ya tozarta shi ya yaɗa ya wulakanta shi da ka dai imam al-albani ya yi faɗakarwa mai kyau ne jan hankali akan wannan da ka dai maganar majazi magana ce ta ilimi magana ce ta da yawa daga cikin malamai sun faɗa wasu sun yadda wasu ba su yadda ba da ka babi ne bakto babi ne na istihadi amma dai magana ingantacciya shine babu majazi majazi baya ba da damar a kore sifofin Allah subhanahu wataala duk inda sifofin Allah suka zo a Qur'ani ko shakka babu suna nan ala babiha suna nan a yadda suke haka annabi ya fassara haka sahabbai suka fahimta suka isar haka tabi'ai suka fahimta suka karantar da ɗalibansu Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk